ko dai nasar zai riga zango auren ahalil kitabu ne alinu na shan raddi ba wanda ya isa ya saka ko ya hana nan aure ji fresh in ji sadiya haruna a ƙarshe dai ita ma sadiya haruna ta magantu kan masu magana kan aurenta da ji fresh inda ta bayyana ta fahimci masoyinta na bayyana ta fi ajin ji fresh kar ta aure shi inda shi ma masoyinsa ke bayyana ba aurensa za ta yi ba wahalar da shi take tana masa wasa da hankali tana amfani da shi amma tana so su sani rayuwarsu ce ba wanda isa ya saka ko ya ta aure shi na ga masoya na the a hating on the fresh alamin wai yana so na saboda kuɗi na bai kamata an aure shi ba na wuce ajin shi shi kuma masoyansa suna zuwa suna ce mishi sadiyan nan ta raina ka ba san ka take yi ba tana shi just catching cruise ne waye waye masoyan g fresh da masoyana kar ku yi misunderstanding din abin nan kuna faɗa a kanmu muna nan daren muna abinmu ne according to yadda muke so rayuwarmu ne sannan idan wannan abin da gaskiya ne rayuwar auren nan ni ba yarinya ba auren nan na taɓa yin shi ina da yarinya so ni ba yarinya ba ne maganganunku ba zai sa ni yin aure ji fresh alamin ba maganganunku kuma ba zai sa ni sorry maganganunku ba zai sa ni yin aure shi ba maganganunku ba zai hana ni in aure shi ba so mm. dan Allah dan annabi masoya na waɗanda suka ɗauka abin na a kansu, abin ba haka yake ba rayuwar mu ne muke kuma wai koma kai ba masoyi na ba idan har zaka ɗauka rayuwar wani ka sa a kanka kana jojin din shi to eh, kana cikin kaito Shi ko Alinu tun bayan da ya jawabin nan game da waƙarsa ta zai baka bayan annabi ya fara shan jari da suka daga ma'abota shafukan sada zumunta wasu hadda zagi da cin mutunci yayin da suke zargin sa da suka baki a fagen da ba nasa ba wato fagen ilimi na addini. Can gabubuwa guda uku da muka ambata waɗanda za mu magana akan su daga cikin sa A wannan muka ce sako ne zuwa gare shi muna masa nasiha da ya ji tsoron Allah subhanahu wataala. Ya daina tsoma baki a abin da ya shafi ilimi cikin abin da bai sani ba. Kamar yadda ya san cewa komai yana da muhalli abin da ya shafi likitanci ba mu da hurumin da likita zai ce ga yanda abu yake mu je muna ba likita misali na hankali muna rushe maganar likita saboda ba ilimin mu bane ba haka idan wani mai ilimin wata kimiyya da wata fasaha ya zo da wani abu a bincike na ilimi wata nazariya ba mu da damar da zamu je mu ce ba haka yake ba za mu tsoma musu baki ba to ilimin addini me yasa ya arhadda kowa zai iya tsoma baki a ciki kuma ya faɗa abin da ya ga dama ba ina cewa alunuhu ba shi da ilimin addini ban ce ba subhanallah ban faɗi wannan ba to amma shi da kansa yana da yakinin cewa idan aka zo za a raban gado ba zai raba ba idan aka zo aka ce ga zakka za a fitar ba zai iya fitarwa ba yana da yakinin cewa idan aka zo da mas'aloli da suka shafi auratayya sadaki da hukunce sa saki da hukunce sa komai da ah, hukunce sa idda da hukunce ta hukuncin jinin al'ada kaza da kaza da kaza addini ya san ba fanninsa bane ba shi ma dole je nemi bayani a wajen malami wanda duka waɗannan abubuwan fa suna ƙasa da tauhidi to ya ba zai iya tsoma baki a cikin waɗancan abubuwan ba amma kuma zai iya tsoma baki akan abin da ya shafi siffar Allah subhanahu wataala haƙƙin Allah da manzansa wanda wannan duk waɗancan abubuwan suna ƙasa da ainihin wato ko da tauhidi kuma tauhidi shine mafi hatsarin ilimi wanda ba a shiga sai da ilimi ko sai an sa littafi gaban malamai an fahimta amma daga sama a rika hukunci da romanka wannan kuskure magana ta farko cewarsa wato reni ne a cewa Allah waye akwai mamaki mutum ya faɗi wannan magana kusan yaranmu da suke a islamiyu tun yan firamare yayayenmu da sauransu suna karanta dan littafin muqarrar ana cewa man rabbuka waye ubangijinka sai a ce rabbi Allahu Allah ne ubangiji tunda ake karanta wannan littafin ba wanda ya taba cewa rena Allah akai da aka ce waye ubangiji asali ma bayan wannan idan muka duba Qur'ani cike yake da waɗannan tambayoyin Allah da kansa shine yake cewa annabi ya tambayi mutane da wannan siga din misali idan muka duba cikin wato ko a cikin suratul an'am Allah madaukakin sarki yana cewa qul may yunajjikum min dhulumatil barri wal bahri tad'unahu tadarru'a wa khufiya la in anjana min hadhihi lanakunanna min ash-shakirin ce waye zai kubutar da ku ya tsiratar da ku daga dufai na kan tudu da dufai na ruwa ma'ana idan hatsari ya same ku a cikin duhun dare ko hatsari ya same ku a cikin duhun ruwa a cikin duhun dare a kuna kan tudu masifa ta same ku cikin duhun dare ko ma da ranar ne ko kuma musiba ta same ku kuna cikin ruwa kuna cikin jirgin ruwa a cikin duhun dare waye zai tsiritar da ku A jama'a assalamu alaikum barkanmu da warhaka yau na zo ne magana ne akan shak alinuhu ko in ce jahili alinuhu ko in ce daƙiƙi alinuhu waton gaskiya babu inda ake raina addini hankali sai a tafiyar bidiya su fa 'yan bidiya gani suke komai suka yi daidai ne su fa 'yan bidiya gani suke duk abin da kake yi idan dai kai kasida kake kawai ruwa ta sha Haka su suka ɗauki addinin addinin yadda suka ɗauke shi na kawai suna san annabi ba san yadda suke son annabi yanzu banda ma lalacewar zamani lalacewar rayuwa irin su alnu irin su alnu ne za su fito su ce wai wai za su ba da fatawa har wani ya tambaye ka tambaya ta ilimi raka tsaya ga jira ka da amsa ka aiza ne da kikin banza da kikin wafi ban taba sanin alinuhu jahili ba ne, wallahi sai wannan karan kawai kai dai ka ga mutum a riga alhamdulillah ko banza mu mun fahimci addini nan da kyau kuma ba za mu tsaya muna shirke-shirke mun yarda mu masu kuskure ne ko ba wanda baya kuskure ko da daga rayuwarsa ne da sauransu amma kuma ta fannin addini na musulunci na mun fahimci ina ne gaskiya sai dai wasu 'yan laifukan da ba a rasa da za mu je mu aikata shi amma kai dai alinu da kiki ne ban da wawa ne kai a tambaye ka wai a ce wai a tambaye ka a ce da kai akan wake bayarwa bayan wake bayarwa banda Allah ka ce wai to wa zai baka kenan ba mai baka sai manzon Allah in annabi idan na fahimci ku kuna gani idan annabi ya baka ya bayu to ku gane ku fuskanta da kyau shi fa idan ka ji an ce annabi ya baiwa wani fa to annabi lura da shi da kyau ya kalle shi ya kalli irin ababa da yake yi waɗanda Allah yake so ne shine sun cika shartun da Allah annabi ya fi kowa sanin waya ubangiji sannan ya fi kowa sanin waye cancanta idan ya abu kaza yake da rabo sai ya nuna wane ce wane dan aljanna ne saboda me kusancinsa da Allah amma haka kawai ba za ka zo mai aikata sako me ka ci annabi ya baka ka isa ne me annabi zai da kai annabin kana so ya soka shine ka yi wa Allah da'a ka yi wa saƙonsa ka biyo saƙon da ya zo da shi daidai shi kuma abin da annabi yake nuna mutane su bi Allah sau da ƙafa ba ka ce kana son annabin ba kuma abin da yake so ba shi kake ba ka ce kai masu annabi ne ƙarya yake yasa kullum akwai wani ana kiran shi baban gida wani mai ci da addini da su da sharukan duk wanda bai san su an kai magana ce kai kafir ne ka kafirta ba ka sa annabi duk mu mun san manufar kowa yaudara ce mutum ya yana ya rike ma ya ta ifu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam waye kuma ƙarya yake neman kuɗin sa yake duk mun san waɗannan to alnuhu dai dakiki ne ya tabbata jahili ne ka je ka koma karatu ka nemi ilimi ka san addinin ciki da bai kai sunna sai dai wani bangaren su kuma yan ya yaba musa suke yi suna yana yayi magana ilimi da wasu malaman masu ga jahilta ba simple tambaya zan yi ah. maka a cikin nan adam da yake duniyar nan ko wanda ya taba rayuwa a duniyar nan akwai wanda zai iya maka wani abu zai iya roƙa ma wata alfarma a wajen Allah ko ya roƙa ma wani abu banda annabi Sheikh Malam Alinuhu radiyallahu anhu yana magana ya yi magana cikin ilimi na san kashe wasu su ce shi ba shi da ilimin addini to amma yanzu gashi ya yi magana cikin ilimin na addinin wanda masu ilimin wanda suke tutayen suna da ilimin sun kasa fahimtar abin da yake so faɗa gashi ya faɗa idan magana a koro ta kan Allah Allah kawai ake nufi idan magana a korota kan manzan Allah manzan Allah ake nufi to yanzu an biyo ta kofar manzan Allah shi ko manzan Allah nan shine wanda ake bi a nemi wani abu a wajen Allah ta kofarsa ta hanyarsa galunu yayi magana na arifai wanda suka san Allah aluna yayi magana na wanda suka san waye Allah wahabiya ku daina bakan ku wala Abun ba da'awa bane ko kaɗan ba daga cikin da'awa ya yi magana yanzu ya ce kuma mutum ba wai jayayya yake so ba ba jayayya yake nema ba ya kamata ya bi abin da ashek alunu ya faɗa dan ni yanzu alunu ni ya fi mun dama ni tun da ba wai tun yanzu ba ni ya fi mun shewunan ma nasu da yawa duk wani wanda yake tutayen wai shi dan bawahabi ne ko ni ba wanda alunu ma bai fi mun shi ba in dai mutumin zai da'awan cewa ana neman wani abu wajen manzo Allah to in dai mutum zai bi wannan da'awar a to ni ashek malam alinu ya fi mun su gabaki daya wallahi to ga shek yayi magana Allah sa a fahimta magana yayi ba wani jayayya ba wani dogon surutu a ciki ga me wanda yake neman hujja yayi magana cikin ilimi karshe dai nace zan ƙara jaddadawa a ce ba shi da ilimin addini to gashi yanzu yayi abin da wasu ba wasu su yi ba saboda haka Sheikh Ali Nuhu yayi abin da malamai da yawa ba su yi ba a Sheikh Malam Ali Nuhu Allah ya saka maka alkhairi Eh, Allah ya sada ka da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam saboda kai masoyi ne na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya sheikh ai mu yanzu kai ne shehun ai ai kafin wasu da suke da wani abun da rauni da tun mun gemu abun ba daga abun ba daga nan bane adama mun faɗa abun ba wai a gemu bane ba ba gemu bane ba gemu bane ba abun a zuciye ne saboda ga sheikh Allah ya kara maka lafiya shi sheikh Alinu Wani hoto da ya ɗauki hankali a shafukan sada zumunta na jaruman shirin daɗin kowa Nasir da Stephanie ya saka mutane cikin zaton alkhairi da kuma rashin sanin tabbas kan hotuna. Inda suke zaton soyayya da aka daɗe ana zaton daga wasa ta zama ta gaske ce ke shirin kaiwa ga aure. Sai dai abota hotunan ba su ba da wani gamsasshen bayani kan lamarin ba. Ko da yake bayan da Sara ta wallafa hotunan gami da kalamai da ke nuna kamar aure suke shirin yi ita da Nasir. Shi ma nasa bangaren ya wallafa hotunan gami da saka alamar zobuna biyu na aure. sai dai kuma da tashar ta arewa 24 ta wallafa hotunan har da hoton bangonsu sun tabbatar da wannan hotunan za su kasance ne a cikin shirin daɗin kuwa ko wani sabon shirin nasu musamman ganin da suka wallafa sun ƙara da rubuta kada ku bari a baku labari to da fatan Allah ya samu ji alkhairi